أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta, annabin mu manzanmu, jagoranmu mai mana tarbiyya. Allah ka raya mu akan sunnarsa, ka ɗauki mu muna bin tafarkinsa, ka tashe mu a cikin majiyansa, ka shayar da mu alkautararsa, ka sanya mu cikin cetonsa. da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. a yau alhamis sha biyar ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana goma tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan darasi namu na ɗari da saba'in da takwas a cikin wannan littafi namu na sharhu usulis salasa wanda muhammad bin abdulwahab ya wallafa littafinsa na al'usulun talata Muhammad al-Hassan al-Misri ya mishi sharhi muke bin sharhinsa a wannan masallaci namu na tina da Sheikh Jibril Umar Jibril rahimahullah wanda aka fi sani da masallacin Triumph. Idan ban manta ba muna cikin har yanzu alfasulu salis na wannan al-Usul salis ɗin asali na uku daga cikin asalai na usulul salasa da malam ya kawo su shine ma'arifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sanin manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ban manta ba yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari biyar da hudu inda malam yake fa tasawwaru ma za ku ila bis sahaba don haka mu yi tunanin cewar me aka aikata dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma za ku ila bi bilal me aka aikatawa sayyidina bilal na wahalhalu wa ammar wa ummuhu sumayya da kuma ammar da mahaifiyarsa sumayya za su وماذا فعل بكل من آمن wa amana bi الله صلى alaihi wa sallam? me aka aikatawa duk wanda ya yi imani da Allah kuma ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yake fu'ila bihi bihim ma la yahtamilu al-aql an yi musu abin da hankali ma ba zai iya ɗauka ba wala ya yatasawwaruhu khiyaluhu ko mutum ba zai iya khayyalawa ba ba zai iya tinatantawa ba ko ya kwatanta ko ya hararu walaula annana ala yaqinin mutlaqin bil adillati sahihati sabita ba dan muna da yaqini ba tabbatacce kasacce akan dalilai ingantattu tabbatattu أن هذا قد وقع بالفعل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هكذا دسي يا فاروق صحابة من ذا الله صلى الله عليه وسلم والله ما تصورناه yace ya rantsuwa da Allah ce na rantse da Allah da ba za mu iya tunanin hakan zai faru ba wala nahu. kai ba za mu iya tunanin ma cewa za a yi wa waɗanda suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam irin abin da aka yi musu na azabtarwa da walhalhalu kala-kala. Laƙad tabbata humullahu tabaraka wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su duk da haka. Wa mala Allahu qulubahum imana ya cika imani a cikin zuciyarsu wa yaqinan da yaqini wa sabatan da tabbata wa sabran da haƙuri. Wa birbu الأمثلة في الصبر في sun buga mana mafi kyawun misali na haƙuri alal aza akan cutarwa wal bala da bala'i bi nusrati dini rabbil ardi was sama domin taimakon addinin ubangijin ubangijin ƙasa da sama domin duk wanda ya karanta malam yana so ya nuna mana cewa abinda aka yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman marasa galihun su a garin Makka lokacin da suka bayyana sun yi imani da Allah wa alhalin da aka yi musu da cutar wadda aka yi musu hankali ma ba zai iya ɗauka ba har ma yake gani ba dan wai dalilai ingantattu tabbatattu da suka zo da labarin an yi irin waɗannan ababen da ba za mu taɓa tunani ba ko mu gaskata an yi domin hankali ba zai iya ɗauka ba kaji an ce ma an ɗaure mutum mace an mata tsirara an sa mashi a cikin wuta ana sokawa a farjinta da wannan tunani ma ba zai iya ɗauka ba in ka tawara ma yadda ake yi sai ka ji wani yar a cikin jikinka to haka aka yi wa zinnira ɗaya daga cikin bayan abu jahal eh, in ka duba irin abubuwan da aka yi hankalinka zai tashi ka duba wanda ake ɗaurewa a gasa su a ranar makka ka je makka ka gani don in ka ji ana rana ba ka je ka ga ta makka ba domin kwalta ma a yanzu ta farfasa take in ka taka inda ka san ka taka katifa yanzu haka in ka je makka in ana kwalla rana idan ka taka kwaltar za ka ga yadda kasan tana taka katifa tana lotsewa kamar ruwa saboda tsabamin rana da muka dawo ranar sallah bayan mun fito mun zo mun yi sa'ayi mun yi dawafi wasu mutane suna bina muka yi sa'ayi tare da su ɗaya a wajen sa'ayi takalminsa ya tsinke muna cikin harami na biyo da su za mu fita muna zuwa za mu fita da harami na ce ka nemo takalmi fa duk inda yake yace a'a bari mu haura nan gun da mun je bin ladin sai in saya na kalle shi na ce za ka iya zuwa nan gora Ya ce zai iya na ce ni na san dai ba za ka iya ba amma zo mu je ka jaraba dan duk abin da na faɗa ma muna fitowa sai ga mutum yana disko shi ɗaya da kalle ya ɗage kafarsa ya zauna nan ma tsuwawunsa ya soyu domin ihrami ne ya ƙara tsalle dole sai da na ruga da gudu muka je wata inuwa sannan na ba da takalmi na na ce wani mai takalmi ya rugo ya bashi yana nan break dance in kan titi sannan aka zo aka kawo mishi ya sa sannan ya taho to irin wannan ranar fa ita ce za a kwantar da mutum a kan yashi ya ɗaura kuma a ɗora fale-falen dutse a kansa a danne shi ya rinka soyuwa ta sama ta ƙasa to shi sa malam ya ce irin waɗannan nau'ika na cutarwa da aka yi wa sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam hankali ma ba zai iya ɗauka ba amma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su akan imani suka jure suka shanye duk abin da aka yi musu na jarraba suka ci wannan jarrabawa malam ya ce rawa ibn majah fi sunan ibn majah a cikin sunan nashi ya ruwaito hadisi wa ahmad fil musnad da imamu ahmad a cikin musnad بسند حسن من حديث ابن مسعود قال بسندي وندك إن جنتك daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud qala yace kana awwala man azhara islamahu sab'atun yace farko waɗanda suka bayyanar da musuluncin su a duniya gabaki daya mutum bakwai su ne waɗanda suka zo suka yi su musulmi ne a duniya a lokacin babu wani musulmi a duk faɗin duniya su bakwai sai bakwai ɗin Vladimir Masaudi ya ce su kaɗai ne musulmi a doron duniya su bakwai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shugaba jagora jagaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine musulmin farko muminin farko domin shi aka yi wa wa'ayi shi ya zo shi kaɗai a lokacin shi kaɗai ne musulmi abu na biyu wanda suke musulmi a lokacin abubakar na abubakar domin da ya zo wanda ya fara tarayewa bayani bayan ya fito daga gida shine abubakar siddiq kuma abubakar siddiq ya karbi imaninsa kuma ya bayyana a garin makka ya zama musulmi fa wa ammar da ammar bin yasir wa ummuhu sumayya da mahaifiyarsa Sumayya wa Suhaib da Suhaib ibn Sinan Rumi Suhaib Rumi wa Bilal ibn Rabah al-Habashi al-Mu'azzim da Bilal wa Miqdad bin Amri bin al-Aswad to waɗannan su kaɗai ne musulmi waɗannan bakwai ɗin su ne a lokacin musulmi waɗanda suka bayyana garin makka suka san musu wani zai ce khadija ana na khadija musulma ce amma ba ta cikin wanda za su fito waje su bayyana a azabtar da su don haka domin a nan ana faɗa ma waɗanda suka fito waje a garin makka za a iya nuna su a ce waɗannan musulmi ne kuma har a kai musu farmaki a a yi musu ta'addanci su bakwai din nan malam yace fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud yace amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana'ahu Allah bi annihi abi talib Allah madaukakin sarki ya kare shi ya tsare shi da baffansa Abu Talib ya zama sababi da Allah madaukakin sarki ya tsare shi wa amma Abu Bakr amma sayyidina abubakar fa mana'ahu minhu qaumu qaumihi mutanensa suka hana kaga shi manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ya san dan asali ne ga amminsa Abu Talib ga kuma Banu Hashim suna tsaye a kansa da aka duk cutarwar da aka yi ba ta kai cutarwa mai ƙarfi irin waɗanda ba su da galihu ba domin shi ana tsoron kashe shi kuma ana tsoron taɓa shi taɓawar da za ta kai ɗan uwansa da sai ba su yarda ba wato akwai waɗanda ake kallo a ɗaga mishi ƙafa shi kuma abu bakwai shi ma mutanensa banu tai ibnu murra wa'anda ƙabilarsa mutum ne wanda yake mai daraja mai girma mai arziki ana gani yana daga cikin ginshiƙin ginshiƙai a cikin ƙabilu a cikin ƙabilar kansa. to don haka wannan tun da ginshiƙi ne mai zaman kansa ba za ta kai a taɓa shi ba malam ya ce wa amma sa'iruhum amma sauran fa akhadhahumul mushrikuna mushrikai suka kama su wa albasuhum adra alhadidi suka sanya musu riguna na ƙarfe domin adra jam'i ne na dira Ƙarfe ne ake samu irin ƙarfe sai a tsaga wuya a cikin shi sai a fitar da hannaye sai a sanya wa mutum don a azabtar da shi don a cutar da shi Wasu haruhun fi shamsi bayan sun sa musu wannan karfan na rigar karfe sannan kuma suka shimfiɗar da su a ƙasa suna gasa su fama minhum min ahadin illa wa qad watahum alama aradu waɗannan gabaki ɗaya sauran hasar da suka ambata suka ba su abin da suke nufi wato da musiba ya musiba su shahaibun rum ta ammar da ummu sumayya hasar da suka sallama suka ce sun ma fita daga musulunci a ƙarƙashin tuqiyya taqiyya wadda take ingantacciya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da aya akan taqiyyar su da suka yi na cewa suka bayyana su ba musulmi bane ba saboda azaba ta yi azaba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wucewa ma ga ana azabtar da Ammar da mahaifiyarsa da Yasir yace yi haƙuri iyalan gidan yakin Allah madaukakin sarki ya yi muku alkawari da aljanna illa bilalan yace sai sai dina bilal fa innahu qad ahanat alaihi nafsuhu fillah shi bilal ransa ya yi mar kaɗan ko kuma ya wufantar da ransa bai ɗauke shi akan komai ba akan abin da yake kira akan abin da ya imani da shi na Allah subhanahu wa ta'ala shine hanat alaihi nafsuhu fillah bai ɗauki ransa da wani tsada ba ya yarda duk musibar da za a mushi da duk bala'in da za a mushi ko zai kai da tafiyar da ransa yana ganin ransa bai kai ba ya cewa Allah don haka ya tsaya akan imaninsa wahana ala qaumihi sannan kuma mutanensa gabaki ɗaya su ma ba wanda zai iya ba da dangi da mutanensa waɗanda bawa ne shi waɗanda yake wa bauta ya yi kaɗan ya yi ƙaranci bai isa ba su fito domin su kare shi shi ba wani ba ne a cikinsu shi ne wahana ala ƙauni mutanensa suna ganin domin bawansu ne don haka don ana dukansa ko ana ma wani abu ba za ta ɗauka ba an taɓa ɗaya daga cikinta za su iya fitowa su yaki ko su iya tare mushi bai kai wannan girman ba a idan ganinsu wanda suke ganin za su iya kare shi to don haka wannan yake bayuwa kenan bai da kowa shi ya kamata ya kare kansa ya yi kalma ta cewa to shi ma yanzu bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam bai yi imani ba ya yarda da lata da uzatu kuma shi kuma ya ga cewa bai kamata yi hakan ba kuma wanda za su kare su kare shi su kuma a wajen su bai kai su kare shi ba a su fito na fito da wata kabila a kan shi ba fa a Kazuhu suka kama shi fa a aqawhu wuldan suka ba yara ƙanana fa ja'alu yaqufuna bihi fi shi'abi Makka. yara suke yawo da shi a fararo-fararo tsakanin dutse da dutse na garin makka azaza ta makka suke yawo da shi ana azabtar da shi ana mai ihu ana gasa shi a rana wa huwa yaqulu ahadun ahad kawai abinda bilal yake cewa ubangiji na shi ɗaya ne abin bauta na shi ɗaya ne Allah na ɗaya ne wato yana faɗa cewa babu wata maganar lata babu maganar uzza babu magana manata babu wani magana duk wannan gumaka ubangiji na ɗaya ne shine Allah abin bauta na ɗaya ne shine Allah abin da yake faɗa kenan qala ibn kathir ibn kathir a cikin tafsirin yake faɗa cikin suratul nahl yake cewa kana bilal radiyallahu anhu ya aba alaihim zalika bilal ya kasance yana kin ya bayyana kafirci wa hum yaf'aluna bihi al-afa'il suna aikata duk abin da suke aikata da shi na duka da zagi da wulakanci da gasawa a rana hatta innahum la yad'una ya sakhrata al-azima ala sadrihi fi shiddati al-harr ya kasance suna kwantar da shi a tsananin zafin rana su tuɓe shi su sanya fale falin dutse su ɗora a kan ƙirjinsa mai girma yadda ba zai iya tashi ba wa ya'murunahu an yushraka billahi su umarce shi cewa ya shirka da Allah fa ya aba alaihim amma ya wa huwa yaqul yana cewa ahadun ahad Allah shine kadai abun bauta Allah shine kadai Allah babu abun bauta koma baya shi to wannan irin nau'ika malam wanda ya kawo mana a takaice kenan wanda aka cutar da su cuta kala kala fa wajadat quraishun anna al-unfa والشدة والقسوة لم يوقف تيار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ba tsanani da zafi da tsanantawa da دترساتاوى wannan ba zai tsayar da waɗanda suka yi wannan abin na musulunci mamayar musulunci da yake shiga addini da ake da wannan tsananin ba zai iya tsayar da shi ba. gashi ana azabtar da mutane ana duk abubuwan da ya kamata a yi musu na wanda za a ladabtar da su don wani ma ya gani kai ya shiga amma kuma ƙara shiga musulunci kullum sai an samu sabon musulunta abin yana daɗa rayuwa domin ai sha ba waɗannan wanda suke azabtawa ba su suke ji ba suna azabtar da su ne ba wai don su kawai da manufar su su musulunci ba a'a wani ma ya gani sai ya yi sha'awar shiga musulunci tunda ka ga abin da ake wa wanda suka shiga to amma wannan azabar da wannan musifar da wannan tsananin bai hana ba musulunci ya rinka ci gaba da'awa ta rinka tafiya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma daman haka gaskiya take haka da'awa take ba abin da yake tsayar da ita tsanani da zafi da tirsasawa da duk abin da za a yi wannan bai tsayar da addini ولم yahul baina رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ko ba abin da ya iya tsayawa ya karkatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da kira zuwa da Allah manzon shi ma bai tsaya ba duk irin abin da suke tafakkaru fi usulubin akhar to sai suka yi tunanin wani salon kuma ya kamata mu bu kuma wani salo wataƙila wannan salon za mu iya cimma burinsa kamar yau aka ake duk salo za a ke bin mutum salo na kashi-kashi to su ma dole suka canza salo innahu uslubul ighra to yanzu bari su bi salon rudarwa wastimalati bi ardi dunya za'in, da kuma nemo jawo ra'ayi da karkatar da ra'ayi da kuɗi da abubuwan duniya wanda yake gushewa wannan damar ita ce babban musiba kuma ta duniya na farko a ruɗi mutum da mata a ruɗi mutum da mulki za a bashi mulki a ruɗi mutum da kuɗi a ruɗi duk irin waɗannan ababen to kuma sai suka bi wannan usulubin قال الإمام العلم اللامة عبد بن حميد في مسنده الإمام قال الحافظ ابن كثير في تفسيره حافظ ابن كثير يفعل تفسير قال الإمام العلام عبد بن حميد في مسنده عبد بن حميد أتكي مسند ناشي حدثني ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة يا بان الأباري قال حدثنا علي بن مسحر يتي علي بن مسحر يا بام الأباري Anil Ahlad ibn abdullah al-kindi al-kufi daga gare shi an ziyan ibn harmalat al-asadi an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala daga jabir dan Allah shi yarda da shi yace shi jabir bin yana ba da labari yace istama'at quraishun yawman wani lokaci quraishawa suka taru mutum <coughs> faƙalu suka ce unguru a alamakun bisihiri wal kahanati wa shiari. suka ce ku duba a cikinku ku ga wane ne su iya sihiri imma dai sihiri na sihiri ko sihiri na iya magana da iya jawo hankali da iya dialogue da iya tattaunawa wane ne ya kware abokanci wane ne ya kware a iya waka falyati hadha ar-rajul alladhi qad farraqa jama'atana yaje ya samu wannan mutumin suna nufin manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam wanda ya raba al'umman mu suna da'awar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su al'umma ɗaya suna bautan gumaka ya zo da wani addini ya raba su wa shakkat amrana ya ɗaiɗaita al'amarinmu wa abadinana ya aibata addininmu falyukallimhu wal nanzur ma za ya ruddu alaihi ya zai tattauna da shi ya yi magana da shi mu ga wata amsa zai bashi ka kenan quraisha yanzu sun dauki a je a tattauna da manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan agawai ne yake nufi a wannan harkar in kuɗi ne yake so to a zo a bashi kuɗin in mulki yake so a zo a bashi mulki in mata yake so a zo a bashi mata in wani a daidai a gawai ne yake bukata ne a zo a yi mishi duk abin da yake so na duniya mu zo mu tara mishi mu bashi wannan dai da'awar da wannan abubuwan ta tsaya bayan sun bi duk abin da za su bi shi sun cutar da shi iyayen da za su iya sun cutar da sahabbansa iyayen da za su cutar da su to kuma suka zo tsari na biyu suka ga wannan bai sawa a bar abin da ake to yanzu an koma abu na tattaunawa faƙalu sai suka ce ma na alamu ahadan ghairu utubata bin rabi'a suka ce ba san wani ba wanda yake da dabara yake da wayo ya san funun na sihiri na waka da na waka ya san dukkan wata loga ta tattaunawa irin utubata ibn rabi'a ba kamar shi to shine suka je suka same shi suka ce a zo da utuba da ya zo suka ce faƙalu anta ya abal walid ya kai baban walid bin utuba ka je ka samu wanda a wata ruwayar za mu karanta wanda a wannan ruwayar ba a kawo mai suka fiye mishi ba amma malam ya kawo ruwayoyi da dama wanda wannan ruwayar ma imamul albani ya inganta ta a cikin sahihu sira sauran ma ya inganta su kuma za mu kawo suka ce ka je ka samu wannan mutumin ka tattauna da shi ka ji me yake so ka ji me yake nufi fa atahu utuba sai utuba ya zo ya same shi fa ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad kuma wannan uslubin da kuke gani har yanzu ana yin shi fa har yanzu duk wani malami duk wani mai kira zuwa a harrara al'umma daga bauta su zama ‘ya'ya, a harrara a ‘yantar daga al'umma daga bayi su zama ‘ya'ya, a ‘yantar da su daga zalunci, a ‘yantar da su daga waɗansu da suka haɗa kai suke su to sai an bi duk wannan abubuwan da za a yi sai an zo an tattauna da kai in kuɗi kake so da an baka gida mai kyau amma mota mota mai kyau an sallame ka shi nan sai a zalimai ko masa je su kwanta ba wani abu domin in duniya daman watakila watakila yakin da kake dan ba a yi da kai ne to tunda an dan taba an baka shi nan sai ka ga mutum ya yi gudu kuma yanzu da yawa haka ake wa du'a na ƙasashe da dama da Najeriya da sauran ƙasashe haka ake yi da an ga shi yasa wani ma yanzu ya mutane wasu suka fito su yi tsawa su yi tara domin a zo a same su dan za ka ga mai da'awa da kanta ta same su in ka sami kaiwa na kayi zafi ya ce to ai na ji shiru ne na ji. sai an taɓa mutanen to ana taɓa ko za a yi ma waya ya kake haka namu ya malam haba malam yau kuma ma ji ka taɓa mu to ai ne ni ma shiru ne abubuwa duk sun yi ƙasa to turo account ana jefa mai yan miliyan biyu suka bi shiru kuma sai ta ƙare har yanzu wallahi haka ake illa man rahima rabbu sai wanda Allah ya kiyaye yasa fitowa ma ta yaki zalunci sai rinka zama da barazana a kanka to da in ba tana da kanka kake bai yanzu shikenan sai sai a wuce kisa wani in yana taron masu waɗannan manyan shugabanni ta wane ne da Allah rabu da shi bari a tashi ku gani wani ma in aka tashi kiransa za a iya zo da kansa har falo ya kama na haka kuma ai honorable sai dai ai hakuri ai abubuwan ne ka san matsin ne yayi matsi to wannan usulubin har yau ana yin shi yasa babu wani abin da ya fi fitina shine ka zama a gaba wajen yaƙi da zalunci ko menene to sai ka san ma kai wane ne kai daga ina kake ne manufarka to su ma sun zata za a zo a samu manzo sallallahu alaihi wa sallam a ruɗe shi to shine a zo a tattauna da shi a ga me yake bukata to shi utubatu bin rabi'a da ya zo sai ce ya Muhammad yana nufin ya Rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anta khairun am Abdullah kaji abin da ya fara ce mishi kenan yace kai kafi alkhairi ko mahaifinka Abdullahi bin Abdul Muttalib wannan tambaya ce mutu hayyara wanda za ta hayyarar da mutum domin yana jiran me zai ce abin da kake kira a kai da duk da'awar da kake kira wanda yake da imani da ita ba in ya zo ce da abin da kake kira ya zo ce wai kai kafi ko babanka sai ka yi ka saka ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya shuru bai ba da amsa ba manzo Allah ya san duk duniya ba wanda ya fi shi alkhairi amma a wannan matsayin Zai bukata a faɗa domin akwai natijar da ake so a kai wannan shine da yawa daga cikin masu da'awa ba su gane ba akwai wanda ɗan bidi'a da mushiriki da ne zai tsokano ka wata magana akwai natijar da yake so to sai kai shiru ka kyale shi yanzu zai zo ce ma iyayen manzo sallallahu alaihi wasallam suna ina me kawo magana iyaye ba me kawo magana addini mu addini da muke abin da kake yi gaskiya ne ko ba gaskiya bane in ka je lahira Allah zai tambaye ka ina iyayen mu ga Allah a tambayi kabari za a yi ma dan za ka tambaye ni kai suna ina in ya faɗa to nan mu ci gaba da wata matsala tunda ba matsala ce ta imani ta tauhidi ko rashin tauhidi ba iman matsala ce ta sallah matsala ce ta kafirci ko munafinci ba matsala wannan ba ce ba don haka kai ne kai imani na to kenan mu tafi haka mu je wata matsala kai me yasa kake wazifa shi ne ishu din amma malaman suna sun kasa gane wannan da an kokala saman ana kokana ku ne ku yi bambani a sami inda za a toshe jahilai kar su fahimce ku ne ma'anar amma kun ci ku gane suna kokana ku ne don ku yi wannan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake anta khairun am abdullahi sai ka fi alkhairi ko mahaifinka babanka abdullahi fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai ba shi amsa ba fa qala anta khairun am abdul muttalib kai ka fi alkhairi ko abdul muttalib ya fi alkhairi fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah alaihi wasallam ya ƙara yin shiri bai ce mashi komai ba qala ta in kunta tazumu anna haula'i khairun minka in kana riyawa cewa mahaifinka Abdullahi da mahaifinsa Abdul Muttalib sun fika alkhairi faqad abadul alihati allati ikta to sun bautata ma gumakan yanzu da kake aibatawa wa in kunta tad'u mu'allaka khairun minhum in kana riyawa cewa kai ka fi su alkhairi in ji utuba fa yake faɗa mushi annaka khairun fatakallam hatta nasma'a qawlaka to yi magana har mu ji maganarka yanzu faɗa wato in kana so ka fi iyayenka to faɗa mu ji kai waye na abin da yanzu ake magana mushi duk wanda ya ce ubanta ba kowa ba ne ba to kuma sai ka zira mashi ido ba ya da abin da zai ce ma to ce ta an kana nufin cewa ka fi su alkhairi to yanzu za mu saurare ka ne ka zo da shi Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiru bai ce mishi komai ba domin ba shine ishin ba wannan ba shine magana da ya kamata a tattauna ba wannan an zo ne menene a wawantar da jahilai a wawautar da mini a je a fi ai manzo Allah ya ce ya fi mahaifansa ya fi kakanninsa ya fi su Abdul Muttalib ma duk ya fi alkhairi wataƙila tun a gidanta ma a tana ma wani wanda yake kare kama dan kai dan Abdul Muttalib ne ko dan babbansa ne Abdullahi ya tsazo a ce mato shi ma shi din ma ya bayyanta da shi wato propaganda za a ma mai yawa to ake ka buɗe baki ka yi magana da wannan propaganda a yi ma a yaƙi wa'yansu da yawa wataƙila waɗanda suke ma ganin cewa akwai sauran dangantaka da za su kare ka suke to an shi kenan abin da ya haɗa mu shi ma ba wani abu ne ba a wajen shi tunda ai zan fito in yi fito na fito saboda baban mu to baban ma ya ce ba wani abu bane ko saboda kakan mu zai fito ya ce to don haka don haka wannan ba ta buƙatar ba ajandar da ya kamata mu tattauna ba ce ba wannan ba ta da amfani tattauna wannan tattauna cewa ni na ce gumaka ba abun bauta ba ne, ko kun ce zo da dalili zo da dalili shine fa ishu shine ishu ma a zo ana tone rarage sai wannan ba shi ne ba wannan ni kuke yi mu muke yi shine a zo a tattauna to utuba da ya zata manzala ya shiru sai ce inna wallahi mara aina sahlatan qattun ash'amu ala qaumika minka yace wallahi ba mu taga ba mu taba gani ba wani wanda aka haifa sabuwar haihuwa wanda ya zama musiba da bala'i akan mutanensa aka yi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam domin sahba shine dan tinkiya ko dan akuya karami wanda bai daɗe ba da aka haifa to shine sahalak to in laraba suna so su nuna ka zuwa da mutanenka wani mummunan abu to sai su yi wannan jimla. sai su ce ma ra'ayna sakhlatan tasqun ash'amu ala qaumika minka ai aswa ba mu taɓa ganin ba wani wanda aka haifa ya taso ba a dade da haihuwarsa ba ba a cikin mu amma ya zama wani irin musiba ga mutanensa irinka. Mazala yana jinsa. sallallahu alaihi wa sallam yace farrakta jama'atana ka raba jama'ar mu muna haɗe ka zo ka raba mu wa shattat wa shattat amrana ka lalata al'amarin mu ka tsintsinka shi ka ɗaiɗaita shi wa ista dinana ka aibaita addinin mu wa fabahatana fil arab kai ka ba mu kunya ma ka kunyatar da mu a wajen larabawa hatta laqad tsara fihim har yanzu labari ya yaɗu ana ta faɗa a cikin larabawa anna fi sahiran ana ce a cikin quraishawa akwai mai sihiri wa anna fi quraishin kahinan wasu su rinka cewa akwai boka a cikin quraishawa wallahi kutuba ya ce wa manzan Allah na rantse da Allah ma nan tabi illa misal sayhatil hubla ba abin da nake ganin sai kururuwan mai haihuwa lokacin da za ta haihu an ya koma na ila ba'adun bisiyu kawai shashin ne ya tashi da shashi ne ta yaki su kuma wannan idan laraba suka ce ma nan tabin illa sai sahatil hula abin da suke nema ba abin da ya rage kawai sai gari ya yamu tsaye mu ji an ce har ya yaki wannan kabilar ta fito wannan kabilar ta fito mu ɗauko takobi a cikin ƙwarin shawa wannan banu kaza suna kashe banu kaza banu kaza suna kashe banu kaza ba abin da ya rage mana sai wannan so da shi utuba yana ganin da wannan maganganun zai samu zala sallallahu alaihi wa sallam zai do saboda bai san zurfin abun ba yana yana magana ya ga ko abu ne sama sama manzo Allah ya tsage shi shi kadai yake san wani abu sai sa ake tama wannan bayanin bai san fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne da ubangijin sai umarce shi yayi ba wani abu ne da za a ɗaga kafa ba don wannan zanta hatta na tafana ya ce har mu kasance muna mu ƙare wajen yaƙi wajen cin karo da junanmu ayyuhar rajul ya kai wannan mutum kaga duk yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin sa shi da duk bai magana ba yace in kana inna ma bika haja in kana da wata bukata ce ta kuɗi jama'a na laka hatta ta kuna asgina ƙuraishun quraish rajulun to za mu tara ma kuɗi sai kafi kowa kuɗi a cikin ƙuraishawa in harkar kuɗi ce kana da buƙatar kuɗi ne kana buƙatar ka samu abin duniya ka fito da wannan to yanzu ka faɗa mana kuɗi kake buƙata za mu ɗora haraji da baki ɗaya ƙuran shawa kowa ya raba dukiyarsa rabi ya baka ka to ka lullunka mu kuɗi a ce kai kafi kowa kuɗi a cikin ƙuran shawa shikenan mu huta Ya ce wa in kana nama. Duk ba'a in ko bukata ce ta iyali da ta kai aure taktar ayyana sa ƙuraishi ka zaɓi duk matar da kake so a cikin ƙuraishawa fannu zawujika ashara za mu hai aura ma goma ka je ka zagaya duk wadda kake so kowace ce ka wannan da wannan har ka zaɓi guda goma nan iyayenta su wanko ma ita su kawo ma kuma kowa iya babanta shi zai rinka bata abinci to uku ai ba ruwan ka kawai domin dai ka bar wannan harka فقال رسول الله صلى Alaihi Wasallam وسلم فرقت فرغت manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo nan da ya ji yayi shiru sai manzo Allah ya ce ka gama ne ala na'am kutubata bin yace na gama kaza fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kawai yace bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim كتاب فصلت آياته قرآنا arabiyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhiran fa a'rada aktharuhum fa hum la la yasma'un kawai manzo Allah ya fara karanta wannan suratul fussilat to kai kuma kaga a suratul duk abin dalilin aiko manzo Sallahu alaihi sallam da meye da madandanun Qurayshawa da kau da kansu da ba su tarihin mutanen baya duk Allah ya yi da ta zama amsa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam baya bukatar wani dogon bayani domin haka yake hami mun san duk waɗannan huruful muqatta'a din Allah madaukakin sarki kadai in ma dai tafsirin su kace Allah madaukakin sarki kadai Allahu a'lamu bi muradihi wannan aslam tafsirin sai na Abubakar da sauran wasu sahabbai wasu kuma suka ce a'a kamar Allah madaukakin sarki yana cewa ga abubuwan da ake da baƙaƙen da ake haɗa Alƙur'ani da su kuma ku haɗa kamar ijaz ne in kun isa ai da irin wannan harfa hamim baha basin alif lam su wannan alphabet din waɗannan arabic alphabet ɗin su ake haɗa ƙur'ani da su kuma ku haɗa sai Allah ce tanzilu min arrahmanir rahim ai bi ma'ana al-inzal tanzil bi ma'ana al-inzal an saukar da wannan ƙur'ani daga wanda ya siffantu da ar-rahman shine mai rahama ar-rahim mai jin kai shi ya saukar da su kitabun wani littafi ne fussilat ayatuhu wanda Allah madaukakin sarki ya rarrabe ayoyinsa qur'anan arabiyan kuma abin karatu ne da ake karanta da larabci ya kauni ya alamun amma ga mutanen da suka sani bashiran wa naziran Allah ya aiko ni mai bushara ne ga waɗanda suka ji naziran ne mai fa fa'ara da aksaruhum fahum la yasma'un da yawa daga cikin su suka kau da kai kaga ga sunan su utuba bin rabi'a to haka Allah manzala sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ya karanta wannan ayoyi hatta balaga har sai bai kai fa in a'rabu idan har suka juya baya فقل أنذرتكم فائقة مثل فائقة عاد وثمود فقل كتي إنا غرغدنكو إنا قورة da دوت irin tsawa ذات da ku irin tsawar da ta halakar da sun san labarin adawa sun san labarin samudawa domin kusa suke da su suna wucewa in za su tafi ma sham sai sun wuce ta garurukan to anan domin in ka duba ayoyin gabaki daya qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn ko wa aluna lahu andada zalika rabbul alamin duk waɗannan zaka ga wasu abubuwa ne a cikin shi utuba ba zai taɓa ma sawarawa ba domin ana bayanin halittar sammai halittar ƙasai halittar kaza wato ilimin ya fi ƙarfin ma mutum ɗan adam a irin mustawa ya ji manzo Allah yake zaro irin wannan ilimin kamar kai ne ka zo ka zauna baka da kowa kawai mai ilimin biology ya zo ya kai na jogo ya shiga geography ya shiga physics ya shiga ilimin sama ya shiga ilimin ƙasa ya na ilimin halitta ya shiga ilimin kaza yayi ana ta jawo sannan dole ah, utuba bin rabi'a zai rude domin wannan ba irin maganganun dan adam ne ba ba kuma shi maganganun manzan Allah da suka sani ba sallallahu alaihi wasallam wanda ya tashi wanda sun san mustawar iliminsa da girmansa da tafiye-tafiyen da yi da wata irin experience gare shi da zai samu wannan wannan zai san cewa wannan kuma magana ce fa babba to anan kutuba ya fara fahimtar cewa wannan duk yanda muke sawwarawa ba haka bane ba domin me domin yanzu ya zo ya ji ƙur'ani da kunnansa shi yasa za mu karanta a gaba da aka zo aka ce ni ka ji kawai an sihirce kai tuwon wallahi ba sihiri ba ne ni za ku gaya wa sihiri duk wani shaƙiyi ne yin sihiri na san shi kuma na san yadda ake a ce bokanci ne ce kakure na mun hankali wani boka ne duk wani shawara jin boka da fice-fice ɗinsa da ƙirƙe-ƙirƙensa da ruru duk na sani duk wannan ba bokanci ba ne su sha'ir ne su kas na ji mawaƙa fiyayyu su wani mawaƙi da kake sani na san shi na san durugun sha'ir ba waƙa ba ne ba aka ce ina shi ma an gama da shi ai wallahi in ba a gama da kai ba dole sai ka yi wata magana shi ne Allah ya ba mu labari innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar yayi ta tunani to bi zisa ita to in huwa illa sihirun yu'sar yace wani sihiri ne mai tasiri domin ya rasa me zai ce to lokacin da utuba ya ji Allah ya ce fa a'rabu suka kau da kai duk wannan abin na Qur'ani da na wahayi da muka yi ma da madanganun nan da ta ma Allah shi kadai in suka kau da kai to fa qul anzartukum ce to fa ina muku gargadi hattaraku da ni nake muku wata tsawa da za ta zo ta halakar da ku irin yadda ta halakar da adawa da samuda kala utuba hasbuka hasbuka sai utuba yace ya isa ya isa ya isa ya isa tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ma inda ka gairu haza ba ka da wani abin da za ka faɗa mun ban da wannan ban da wannan da kake karanta ka faɗi wani abin mana qala la manzala sallallahu alaihi wa sallam ya yace a'a wannan ne a wata ruwayoyin bayan ya ce hasbuka hasbuka ma inda ka gairu haza wanda za mu karanta tabbewa manzon Allah magiya ya duba zumunci ya duba Allah su ‘yan uwansa ne don Allah kada wannan musibar ta sauka domin ya san cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam dan da yazo ya faɗa Quraysh ya ce abin da nan da yana karantawa kun san bai taɓa ƙarya ba kuma ya ce gargaɗi yake mana to ni dai na roƙe shi na haɗa shi da zumunci na haɗa shi da yadda muka taso tare na haɗa shi da uwantaka ya ɗaga ƙafa ni dai na tsorata a wasu ruwayoyin da za mu karanta da ya zo ma gida ya tafi wani so suka daina ganin sa saboda yana tamla nana ta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musu ayoyin nan suna ta zuwa suna ta dawowa suna ta zuwa suna ta dawowa shi kaɗai kawai sai a ga yana kwance da matarsa ya firgita yana ta karanta ayoyin alkur'ani ƙuraisha suka nemo shi wanda za mu ji a gaba suka zo suka ce faraja ila shi da suka nemo shi ma qalu ma ya ce menene kuma to me ya faru suka tambaye shi ka tafi mun aike ka kuma shiru tada muka nemo ka wai ne ya ta kasance kai da shi qala yace ma taraktu shay'an ara annakum tukallimunahu bihi illa kallamtuhu yace wallahi ba wani abu da na san za ku mishi magana ba sai na mishi duk abin da kuke so a faɗa na faɗa duk wani hikima da kuke so na yi qalu fa hal ajabaka suka ce shin ka amsa sun amsa maka qala ya amsa maka kala la ce wallahi bai ce komai ba wallazi nasabaha duniyatan ma fahimtu shay'an ma qala yace na rantsi da Allah wanda ya dasa ta yana nufin abin da ya yi bi kasbin wannan abin da ya faɗa wanda ya yi ya san me yake wanda ya faɗe shi ya san abin da ya faɗa kuma ya san me yake nufi amma ni ma fahimci shay'an ma qala ban fahimci komai ba da abin da ya faɗa gaira annahu anzarakum sa'iqatan mislu sa'iqati adin wasan abin da kawai na iya ganewa ya gargaɗe ku da kwatankwashin musiba da bala'in da aka halakar da adawa da samudawa ni dai kawai abin da zan iya fahimta a dogon zancen da yamma ƙalu sai ƙwarai ta abu jahal suka ce Wailas, kai kanka kai da kai yukallimuka ar-rajulu bil arabiyya ma tadri ma qala mutum yayi ma magana da larabci kuma yanzu ka zo mana baka san me ya faɗa ba shi ko wannan utuba ƙwararre ne a cikin su ba wanda ya fi shi jin larabci ba wanda ya fi hikima da sanin karin maganar larabci shi yasa ma aka gayyato shi yanzu ya zo gashi an gayyato an gayyato shi din ya ce wai me bai fahimci komai ba shi dai kawai tsawa gargadin kawai ya riƙe ƙala la shi ne ce wallahi ban fahimta ba wallahi ma fahimtu min ma qala gaira zikir sa'iqa ni dai ban fahimci komai ba kawai abin da na fahimta tsawa za ta zo za a kashe mu ni kawai abin da na fahimta in za ku in za ku shiga taitayin ku ku shiga taitayin ku ni dai da dunkulallen sakon kenan abin da kawai na gane kenan to kaga za mu karanta ruwaya ta gaba wadda ta fi fitowa fili da wasu abubuwa da siyaƙi na gaba malam ya kawo siyaƙai siyaƙai kusan har guda hudu wanda kowanne a wani tsari da ya a ciki wanda za mu ƙara fahimta duk wannan yana koya maka usnuf na da'awa da yadda ake mukabala, da yadda ake tattauna da mutane da yadda ake yin abubuwa za ka duk yadda yake koya ma kuma da yadda ake tashi yakar addini da masu addini ta koma hanya da kuma yadda ake propaganda da haka zamanin midiya ɗin nan da kuke gani dukkan mu sai mun kiyaye sai an kada ma maganar da ta faɗa ba sai an yanke ma maganar da ba ita kai ba sai an yanke ma ko yanzu maganganun da ake kai wanda ya hargitsa Hazo na shek malallawan da ake ta ai in ka duba maganar shi in ka ji maganar na farko yana buga misali ne da ɗan ƙala ƙato da ya ce kaza to kuma sai aka juye ta a matsayin shi ya ce an turo min cikakken maganar naji kuma na kira shi na ce wannan maganar naji abin da ka faɗa amma yana da kyau a fito a ƙarawa mutane bayani ba don waɗanda suke suka firfito ba ɗin nan addini ba hayaniya ba ne ba ba za mu kashe ka ba ne ba za mu ƙona masallacinka za mu ƙona gidanka za mu yi ne ni dai abin da na yi imani na sani ba yadda za a yi malallawan abubakar ya yi maganar da zai mummunan ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi yana san shi ba zai yi ba amma na yarda zai iya yin kuskure zai iya lafazi yarinta za ta iya ɗaukar shi ya yi magana za ta iya ɗaukar shi kuma zai iya yin kuskure don ba annabi ba ne ba ta magana ce ɗaya biyu in maganganun akwai kuskure akwai kuskure in ba kuskure ba kuskure haka suke a littafi amma ba su da ma'anar faɗa ba ma buƙatar wannan maganganun abinda muke buƙata maganganun addini da abubuwan da ya shafi aƙida da abin da ya shafi sallah azumi da tarbiyya da barayi da zalunci da kawai nan muke bukata nan serious amma a juya magana a ɗauke ta wani abu na daban in ahlus sunna in mu ba mu so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to dan me muka danganta kanmu da cewa ahlus sunna ne ba wani ahlus sunna da babu wani shi yasa ma ai muka fitar ahli sunna suka fita daban saboda babu wani mai girma da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen ruwayoyi ko suna nan da yawa sun inganta amma ilimi ilimi ne da abubuwa da lokacin da za ka faɗa da wajen da za ka faɗa akwai hadisai da yawa hatta sabon manzon Allah sallallahu alaihi ingantattu ne sun yi inkari Aisha da aka zo aka ce mata radiyallahu anha ummina Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fitari aka gari haka ce kalla suka ce a'a haddisa cewa ibn abbas haddisu nasa bima yaqulun ta rinka faɗa mutane abin da za su iya ganewa kana so su karyata Allah da manzonsa haka ba mu wani yanzu ba mu da mu da wani magana an yi fitari a kaza an yi ba ne ishu ba ba ne ishu ba duk wannan ishu din na hadisin ummu haramin na hadisin at-tsari a ce na hadisin iyayen manzo sallallahu alaihi wasallam in dai ahli sunna suna da hankali ya kamata su daina tattauna kuma wayannan ba su ne sunna ba ba su ne dariqa ba sunna daban dariqa daban ku zo ku tattauna menene addini menene sunna menene dariqa in har na mutu na je wajen Allah ba a tambaye ni wannan ukun ba ban san su ba nake ba ruwana da su za a ce ba zan shiga aljanna ba to me za ta ƙara mun me za ta raga mun illa dai kai in to in yi ta bayanin su a ɗauke su a yi propaganda da su a yaƙi a da suke so su fahimci addini shi ne kawai makasudin kuma ishu din tun yaushe ake yin su shekara arba'in ana ta yi naka malamai su koma yarfe su koma tsari su koma duka biyun fa ban ce ba bangaren ɗarika mu kanmu a bangaren sunna da bangaren ɗarika da bangaren ɗan ƙato da bangaren duk abu ne zo ya rikici kowa yake nema ya saki hanyarsa da ta dace ya hau Shi ne matsalar don haka dukkanmu mu ji tsoron Allah malaman ahli sunna ku ji tsoron Allah ku karantar da al'umma malaman sufiya ba wai ka fito ka yi ɓaɓatu ba ka ce jinin mutum ya halatta ko kaza ai sai ka tsayan ma hujja har sai ka tubar da shi kwana uku sai zai ce ma ba haka yake nufi ba baya nufin tozartar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin shi ya kan hukuncin wanda ya tozartar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me me zai jira a musulunci me za ka ɓata lokacin ka kana sallah kana azumi in kai wa manzon Allah irin wannan munanan maganganu me za ka jira ai ɓata lokacin kake kai sallah kai azumi haka ya kamata ku ji tsoron Allah ba da haka ake addini ba ba da ƙarya ba da ƙage da jiya magana ake addini ba da haka ake addini ba dukkan mu fa dan Allah dan a fahimta ake yi kai da kake kira kan sufiyar ka dan a gane ko su gaba da kira a gane kai da kake ahli sunna dan a gane ka su gaba da kira a gane in dan Allah kake in kuma dan ta more kuke yi ku ba da haushi ku hargitsa mutane ku yi to shikenan Allah yana kallon kowa kuma ya san zuciyar kowa ba ruwan Allah da ka ba ruwanka da ka ba ruwanka zuciyarka yake kallo don me kake yi Allah ya san dan abin da kake yi naka wannan ishu kuma ɗalibai na ahlus sunna ina muku nasiha don Allah ku daina tattauna irin wannan ishin a kasuwa ko a wajen sana'a ko a cikin unguwa da mutane wannan ba ilim ba ba tattauna ishin ɗaliban ilimi bane don ya kawo muku wannan ku ce a tattauna ne farillan sallah me na waqidul kufri me yake warware musulunci me yake warware alwala ku rinka tattauna wannan menene ma'anar kuɗin haram me yake cin kuɗin haram ya yake hukunci ku rinka tattauna wannan ku daina tattauna wannan a kasuwa ku daina biye su duk wanda ya shiga tattauna wannan ana zaƙulo lokaci ne a je a ce ku zo ku bi me mutanen za su ce dan a toshe wasu su kasa fahimtar ta ta ka wannan ba abin tattauna ba ne wannan maganganu dukkan wannan hadisan da ake karanta ba duk malamai su abubakar gumi su da ta'amur bamba su duk sun karanta da ta'amur bamba wata hadisan ku je ku duba kasa ɗinsa yanzu da ya zo bai ma fassara ba a larabcin ya wuce ya san me yake bai fassara ba da an zo kala na fulanin kala rasulun lafiya to kala sallallahu alaihi wa sallam sai haddasa wuce kawai sai fassara sai wuce saboda ya san fassara wannan ba wani daɗin imani ba ne ba ko rage imani to don ne za a mu daina tsage mu daina ƙarya mu daina yarfe mu daina juya mutane magana yin haka ba zai tafiyar da mu ba za mu haifar da ɗa mai ido ba Allah mu sarki ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu